kuna tune eh, ashirin da shida ga watan septamba su da kansu 'yan boko haram sun sako mutane biyu a cikin mutane talatin da tara kenan yau wajen mutum talatin da bakwai ne yake ga hannunsu zuwa ga yau babu wanda yake da labarinsu 'yan matan chibok a nigeria da aka gama su 'yan boko haram da kansu sun yi ma bidiyo wanda a duniya kowa ya gani ya tabbata ya shaida da cewa wannan mutane suna da rai amma ga na niger har zuwa yau ba su taba yin wani bidiyo ba su ci gwado muna ma da cewa suna da rai wayannan mutane ba mu san ba ma an kashe su ta wannan duka abu yana damu mu kurai shi yasa muka fara wani kamfani kinmu da muke ce majesuin galewa alhamdulillah muna ta yi wallasa zuwa ga facebook zuwa ga twitter muna cira ga duka manya-manyan mutanen duniya duka shugabanninmu kamfani bring back our girls ini shi ne muke so in muna magana 'yan uwan wayannan mutane su ce a ah, lalle ashe ba mance da mu ba tana nufin har yanzu gwamnatin Nijar ba ta yi muku bayani akan halin da su waɗannan eh, mata da yara suke ciki ba cikin jawabin shi na eh, sallah August Turaut kenan shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isu ya taba yin magana so guda rannan ya fito ya ce ina cira ga sojojin niger da su dauka matakai don su je su maido wayannan matan da yara to banci shi dai ba mu sake jin wani magana ba to yanzu me kuke jira daga jama'a kenan muna cira ga kowa wanda dai matasa wanda suke sama facebook da twitter wannan mun ce muna cira ga kowa ya sa saman fa jikin shi yau kwana dari biyu ne tana ya ka ce a maido muna matan mu ina suka kwana suna da rai dama menene gurin mu da muke wannan zancen mu yi shi ne dan duniya duka ya san da cewa ba a Najeriya kadai bane yan Boko Haram duka yi satan mata da yara kenan a Niger ma bancin kashe-kashen da suka yi gashi na yau wajen mutum talatin wajen kwana dari biyu. kowa bai da labari